assalamu alaikum warahmatullah yan uwa barkan mu sake kasancewa a cikin sabon bidiyon namu na yau to ina ma kowa fatan alhaini yan uwa ina talata muku wata sabuwar channel da aka daga kwanan ba ta daɗi da daga ba mai suna rb1 tv war za ci gabar kawo muku bidiyoyi a saman technology ta yadda zaka ka bibi lambar budurka ko da ba kusa da ta ko kuma sai ga mutum wani ya ɗauka a saman lamba amma baka san ba kowa to haka zai nuna ma ka gano inda mutum yake da garin da yake da location inda yake cikin tsaki za ka ɗauka kama za ka ɗauko ka kama kawai za ka rubuta rb1 tv za ka gani kamar duk wani ma budurka magana a saman wasu za ka iya gani ko kuma da zaka sa wasau din ka dinga mai da reference shi kai kamar idan mutum ya tabo ka idan baka kusa wasau din zai yi reference mai da mai ce mai wai baya kusa amma daga zaran ya zo zamu tura masa ko kuma da zaka mai da foton ka Kartun ko kuma abun makamanta haka dai duka abubuwa ga ko kuma za ka kalli bidiyo a saman youtube idan suna da megawatt da yawa amma megawatt din zai rage ya zama ya kasance ba a jama data sosai ko kuma yadda za samu kuɗi a saman youtube ba tare da ka rike kamera ba ko kuma ka ɗauki bidiyo naka na kanka za amfani da wasu bidiyo kai ma ka samu kuɗi yadda kowa ke samu a saman youtube sannan duka da abubuwa ga ta mun koyi a saman youtube din za ka iya zuwa ka kalla zan ajiye muku link din channel din a nan ƙarƙashin bidiyon sai ku je ku danna ku kalli bidiyon da muka dora sannan sai ku danna mana subscribe sannan mun gode da zaka raba screen din waya ka yanzu kowa san idan kana aiki da waya kamar yanzu ina wasa ba in shiga wani wuri dole sai na rike wasan to zaka raba shi guda biyu nan sama wasa nan kasa facebook ko kuma sama facebook ko kuma nan wurin kasa wasa duka dai muna koyi wannan abubuwa ne a saman mm, channel din mu suna RB1 TV yanzu duka ma kamar zamanin da ya zama na cin amana tsakanin samari da 'yan mata ana cin amanar juna to don hita muke koya abubuwa ta da za a ringa wani na matsala kamar diyar za ga wani da ke ma budurwarka magana za ka ga ko da mutum da ke tacin da su kuma haka ita ma za ta ga duk wani da kake wasa da su idan ba tare da ka kare kanka ba daga hakan din yan uwar fatan da kun yadda amin da na koyar da ku inda kuma ga kuskure sai ga farce mu ku da manta da mana alama subscribe kana ku taba mana kararwa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu daga zarar mun dora bidiyo za a ce muku yar 1 tv ya dora bidiyo ku je ku kalla zan aje muku link ina karkashin bidiyon ga sai ku je ku shiga cikin channel din ku ga cikin ta da kyau sannan sai ku danna mana alamar subscribe ta saboda daga zarar mu dora bidiyo za a sanar da ku daga ni na ku rb1 tv